والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين waɗanda kuma suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyinmu da muka saukar wa manzanninmu to suna da wata azaba ta wulaƙanci wadda Allah zai wulaƙanta su da ita a wutar jahannama